Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu raro salamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC amma wannan karan tare da Safina Tusa da su dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa a daidai lokacin da 'yan adawa da wasu ƙungiyoyi ke ta ce kucin cewar kurar babban daraktan hukumar tsaron farin kaya na Najeriya, Malam Lawal Daura, ba matsayi ne na gwamnatin tarayya ba, magana ce ta muƙaddashin shugaban ƙasa na yanzu farfesa yomi ausin baju gwamnati ta mayar da martani akan haka har ila yau dai a tarayyar najeriya ana ci gaba da muhawara kan yadda hukumar efcc ta rufe asusun gwamnatin jihar benue ko da shike bayanai daga baya sun bayyana cewa an ɗage wannan takunkumin maudu'in da zamu tattauna a kai shine ya kuke ganin matakin da hukumar efcc ta ɗauka na kakaba takunkumi akan asusun ajiyar wannan jiha ko da shike an ce an ɗage takunkumin akan haka ne zamu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sifili biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar kongo Kinshasa eh, Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba kuma zai ba da goyon baya ga ministan cikin gida Emmanuel Ramazani Shadri a zaben shugaban kasa mai zuwa. sanarwar da aka fitar na cewa ramazani zai tsaya takara sanarwar da aka fitar na cewa ramazani zai tsaya takara ya kawo ƙarshen hasashen da mutane ke yi kan ko kabila zai tsaya takara karo na uku duk da cewa kundin tsarin mulki wa'adi biyu kawai ya bada dama mutane na bukatar garan bawul da bukatar abubuwan more rayuwa shine abin da za mu yi kuma za mu ba kowa dama 'yan takara na da zuwa yammacin laraba su shiga takara wacce za a yi zaɓe eh, a ranar 23 ga watan disamba ba a taɓa mika mulki cikin ruwan sanyi a ƙasar congo ba duk tunda da ƙasar ta samu 'yancin kai daga tura mulkin mallaka a shekarar 1960 lauyoyin ɗan adawar siyasar ƙasar zimbabwe tandi biti sun ce an maida shi ƙasar shi ta haihuwa bayan da jami'ai a ƙasar zambia mai makwabtaka da su suka ki amincewa da ba shi izinin zama a ƙasar gilbert firi ya ce an miƙa biti ga hukumar 'yan sandan zimbabwe inda suka yi watsi da izinin da kotu ta bayar na dakatar da mayar da shi ƙasar tashi bangaren 'yan gudun hijirar majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayanin cewa sun samu kwarai sun damu kwarai da rahoton da suka samu kan kin amincewar zambia ta baiwa biti mafaka da kuma hukuncin da suka yanke na maida shi kasar shi inda suka bayyana matakin a matsayin karya dokar kasa da kasa. Beat na ɗaya daga cikin mambobi tara na jam'iyyar Movement for Democratic Change da hukumar 'yan sandan Zimbabwe ke nema bisa laifin haddasa tarzoma a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar makon da ya gabata wanda jam'iyyar ke ganin an yi magudi domin shugaba Emerson Mnangagwa ya samu nasara. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi wa abokin hamayyarsa Rick Machar da waɗansu 'yan tada ƙayar baya afuwa ba tare da wani sharaɗi ba. Dokar da aka bayyana a yau Alhamis ta gidajen talabijin da na rediyon ƙasar ta fara aiki ne a jiya Laraba kwanaki uku bayan da kir da mashar suka cimma yarjejeniya a khartoum babban birnin kasar sudan wanda zai kawo ƙarshen yakin fararen hula da aka haɗa shekara biyar ana yi sabuwar yarjejeniyar za ta sa mashar ya dawo daga gudun hijirar da ya yi zuwa afirka ta gudu ya rike mukamin mataimakin shugaban ya kasa na ɗaya daga cikin mataimaka biyar ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwa. A yau Alhamis kasar Rasha ta bayyana cewa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba mata akan sawa tsohon dan leken asirin kasar da 'yar shiguba a Birtaniya ya saba wa doka kuma ba ta da hannu a lamarin wanda ya faru a watan Maris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana takunkumin jiya Laraba inda ta ce Rasha ta karya dokar ƙasa da ƙasa inda ta yi amfani da magani mai kashe jijiyoyin dan adam akan 'yan kasar biyu. Matakan dai za su fara aiki ne a ranar 22 ga watan Agusta kuma sun kunshi lasisin fitar da kayan tsaro daga amurka zuwa rasha wani dan sanda ne ya samu musa gaskripal da yar shi yuliya a kwance akan kan benci sun fita cikin hayyacinsu a birnin salisbury da ke birtaniya an bayyana cewa wani magani ne mai suna novichok wanda ke yi wa jijiyoyi illa ya jefa su cikin wannan halin duk sun tsira amma sun kwashe makonni a asibiti ofishin jakadar rasha amurka ya ce takunkumin da aka saka jiya laraba an yi su ne akan zargi kuma rasha tana goyon bayan a yi sahihin bincike labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji da farko a daidai lokacin da 'yan adawa da wasu kungiyoyi ke ta ce kuce akan cewar korar babban daraktan hukumar tsaron farin kaya na Najeriya Malam Lawal Daura ba matsayi ne na gwamnatin tarayya ba magana ce ta makaddashin shugaban kasa na yanzu Farfesa Yomi Baju. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani akan wannan batu. Wakilin murya Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya yi kuma da ƙarin bayani. a daidai lokacin da waɗansu 'yan adawa da ƙungiyoyin sa kai ke ta cece kucin cewa koran malam lawal daura ba matsayi ne na gwamnatin taron najeriya ba baki ɗaya magana ce ta mukaddashin shugaban ƙasa na yanzu farfesa mi osin banjo ita ce ta yanke wannan shawarar duk da bayanan da aka yi ta yi cewa farfesa mi osun banjo ya yi tuntuɓa da shugaba muhammadu buhari kafin ya yanke shawarar yanzu dai gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar da sanarwa cewa matsayin da aka ɗauka na korar malam lawal daura daga mukaminsa na shugaban hukumar tsaro ta ƙasa wato dss matsayi ne na gwamnatin tarayyar najeriya mr femi adeshina ya ba hannu a matsayinsa na babban mai bayar shugaban ƙasar najeriya shawara akan yada labaru ya ce masu wannan tsegumi domin ba abu ne na alheri ga kasar najeriya ba domin matsayi na koran malam daura matsayi ne na gwamnatin najeriya ba na mutum ɗaya ko shugaban kasa ko kuma mukaddashin shugaban kasa ko wani mutum ba a cikin gwamnati domin kamar da ya ce gwamnatin ɗaya ce kuma dukkan shugabannin tare suke aiki akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa wato vendors for positive change malam mai fada muhammad domin in ji matsayinsu dangane da wannan sanarwar da gwamnatin tarayyar najeriya ta bada mu abin da muka dauka in dai aka ce hadar shugaban kasa ta bada wannan sanarwa to daga hadar shugaban kasa kuma mun dauka cewa sun da shi shugaban kasa da zai kai sai da ya bada takarda cewa ya damka ma shi mataimakin nashi ikon ci gaba da zartar da al'amura na kasa to wasu banjo kamar shi ne shugaban kasa a halin yanzu a najeriya kuma wannan mataki da ya dauka lalle mataki ne wanda duk wanda yake son ci gaban kasar nan wanda yake son ganin cewa an durkusa magana cin hanci da rashawa da mai da 'yan sandan ciki da 'yan sandan tsaro da duka jami'an tsaro su koma su ma a shiga cikin harkar siyasa wani abu ne wanda ya mu daɗi duk da abin da ya biyo kafin a yi wannan ba abu ne wanda za a ce an ji daɗin shi amma bai da martani na shi makadagan shugaban kasa Lallai ya tabbatar da cewa akwai wani wanda ke da iko a cikin kasa bari. cewa al'amura su lallace kuma yadda mutane suke ga. Osin Bajo ya ce za a gudanar da cikakken bincike domin a bankaɗo duk waɗanda ke da hannu a wannan badakalar da ta kai ga yi wa zauren majalisar ƙasa ƙawanya da zummar ɗaukar mataki da ladabtarwa. Ka yarda cewa gwamnati da gaske take cewa za ta yi wannan idan ka la'akari da ire-iren bincike-bincike a baya da aka yi ba tare da an tsina na komai ba kuwa? Ai a baya ma abin da kuma magana shine ba ma bincike ko da an yi binciken ba hudu ke sanin cewa ga kwan binciken in dai har gwamnatin ana son ta tabbatar da cewa ikirarin eh, da ta yi da gaske ne to sai mun ga cewa lallai an hito da cewa kuma ga abin da yake faɗi cewa cire shi shugaban sss da aka yi lai daura ba nan kaɗai abin ya kamata ya tsaya ba lallai shi lawa da rawa zai tashi ban karan kanshi kawai ya tsawo da matakin da ya ɗauka akwai wanda suke da hannu a cikin wannan al'amari to ba za a samu nutsuwa ba da tabbacin cewa lallai wannan gwamnati da gaske take wurin cewa ta bi ka'idodin demokaradiyya ta tabbatar da cewa ana tsari irin mulki na demokaradiyya sai face in an yi bincike an tabbatar da cewa an yin kuɗi suwa ke da laifi Suwa ke da hannu daga mutum ɗaya zuwa ko goma ne ashirin ya tabbatar da cewa ba kawai irin rahotanni na baya baya baya wanda aka ta yi a cikin wannan gwamnati wanda da an zo an gama rahoto sai an shiga da shi har da shugaban kasa na ya gama a halin da ake ciki da yanzu bayanai daga sassan tsaro na Najeriya suna ambaton cewa an sallami Malam Lawal Daura tsohon shugaban hukumar tsaro ta kasa wato DSS da aka kura daga aiki a shekarun jiya daga tsaron da aka yi masa bayan da hukumomin tsaro na kasar suka anshe fasfot dinsa wato kundin da 'yan kasa ke tafiye-tafiye da su na kasa da kasa umar faruk musa amurka a abuja nigeria adam hali. Oh, oh, mutum an ya kan muna nama watan ran mutum kan ya kan muna nama watan ran mutum ya kan dama to a gaida Umar Faruk Musa sai ko batun takunkumi kan asusun ajiyar gwamnatin jihar Benue da hukumar EFCC ta kakaba ko da shike daga baya an samu bayanan cewa hukumar ta dage wannan takunkumi wakilin murya Amurka Abuja Nasiru Adam El Hikaya ya yi kuma da karin bayani ana ci gaba da muhawara kan yadda hukumar yaƙi da almundana ta najeriya efcc ta rufe asusun jihar benue bisa dalilin hakikance zargin amfani da kuɗi ne ba bisa ƙa'ida ba an samu ƙarin bayani kan jihar benue cewa efcc ta gano gwamnan jihar samuel otom ya fitar da kuɗi da sunan tsaro fiye da naira biliyan ashirin da 21 daga dubu da goma sha biyar. zuwa bana inda wajen naira biliyan goma sha tara aka ce don magance harin fulani makiyaya ne tuni gwamnatin benue ita ce an rufe asusun ne don hamayyar siyasa don gwamna otom ya sauya shiga daga apc zuwa pdp i think it's unconstitutional it's not right because as ipu are shutting down government government must spend more especially benue where Kungiyar gwamnonin Najeriya ta bakin shugabanta Abdulaziz Yari ta ce matakin ya saba wa tsarin mulki da aka ta bukaci a buɗe asusun kare shafi rayuwar al'umma. Abdulaziz Yari na magana ne da manema labaru a fadar gwamnatin Najeriya a Rock. inda ya ce shi dai a kashin kansa ma yana ganin hakan ba daidai ba ne. I can my own point of view is wrong. Matukar dai ba ɗau matakan gaggawa ba in ji kakakin gwamnan Benue ta yi ba a kase hakan zai shafi biyan albashin ma'aikata. Jami'in ƙungiyar kwadago NLC Nuhu Toro ya ce ƙungiyar tana shirin fitar da matsaya kan lamarin. Ah, za mu fitar da press release daga nan zuwa gobe za mu shiga da press list zai shafi ma'aikata tun da suke albashin daga wajen ake drawing wallahi wasu ma'aikatan local government har mun intervene na a some point har muka je Benue suka yajin aiki ya ka janye kan ya ce za a nemi kuɗi a biya har yanzu they have backlog hukumar efcc kan musanta cewa matakanta na da nasaba da siyasa ko barin 'yan mowa a takurawa 'yan bora nasura da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya ana turka turka saboda kuɗi Ka mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. To madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya kafin buɗe layin wayar namu a shakata da wannan. na zo tambaye ka dalilin da baka so a ba wani sai kai dalilin da yasa ba na so a ba wani sai ni da arziki a garin waɗansu banda a garin da arziki a garin ku banda a gidan ku da arziki a gidan ku banda a ɗakin da a ɗakin ku banda a kunka ya kace da wannan amsa ta wannan amsa ta kamar yana ta ba sai an kwana ya goga san da wuta. amma dawo ne da kayan tambayar nan tawa har yanzu baka hakura ba na ba zan hakura ai kirkira ce sana'ata to am to idan kuma baka nan ba aka zo a bai mutumin nan idan a so na ne ko ba na nan a jin a nemo ni ko kuma a jira ni in zo a ba da bashi saboda zan jin daɗi a zuciyata na ko ka na tafi sai an kwana dubu hada eh zan dawo yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. ke magana da Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Wa alaikum salam. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaba ne na masu kiran waya a gidan rediyon BOA na kan Najeriya baki daya. To Musan Garo muna sauraron ka. To alhamdulillah dangane da maganar wani 'yan majalisu ko? A'a maudu'in da muke tattaunawa akai shine ya kuke ganin matakin da hukumar EFCC ta dauka na kakaba takunkumi a kan asusun ajiyar jihar Benue ko da suke cewa an dage takunkumin. To gaskiya ni abin da nake dubawa ka san ita gaskiya fa idan ta zo ya kamata su matsaya mu faɗi gaskiya saboda mu ba wai muna bin bangare ɗaya bane mu dai fatan mu ji al'umma su faɗa kasan abin da ya kamata kaga yanzu mutane da suke takama da na ji rahoton da shi Adam ka Kaya akan maganar rede da maganar cewa saboda ya koma jam'iyyar PDP ne a kulle wannan account din kuma yanzu suna kukan cewa ma albashi ma kwata-kwata ma akwai wanda ma ba samu albashi ba saboda sakamakon wannan matsaloli da haka ni kiran da nake ya kamata da gaskiya abu wannan abu cikin ka'ida abu abin da ya kamata saboda gaskiya al'amari bai kamata a yi abin kuma da za a fitar da wasu saboda sakamakon dalilin siyasa ba karshe ne maka fatan alkari a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to madalla musa garo mun gode kwarai da gaske wato kada manta maudu'in da muke tattaunawa akai yau shine ya kuke ganin matakin da hukumar efcc ta dauka na kagaba takunkumi akan asusun gwamnatin jihar benue duk da an samu bayanan cewa ta dage wannan takunkumi mun samu kira daga daga wake magana Gombe, Gombe, daga Gombe, daga jihar Gombe to mu je muna sauraron ka. To abin da ke faruwa shine gaskiya idan har aka ce EFCC ta saka um, ta saka takunkumi akan um, akawun din um, Benue to ya zama an sa siyasa a cikin wannan lamari. Hmm. Domin abin da ya faru in har aka sa siyasa to kuma EFCC hukunci mai yanke hukunci ya koma yana barna to kaga hukunci da ya kenan. lallai to muna sauraron ka iya ra'ayin naka kenan to madalla to mun gode mun sake samu wani kiran daga jihar Kaduna wake akan layi da Kaduna eh, assalamu alaikum rabu ne kan wata manja dukan lere to malam rabi muna sauraron ka eh ba irin EFCC ya kamata su lura ko eh, idan haka suna yin haka za a ce siyasa ne duk jihar da tana zaune lafiya ko da na e eh, apc ne ya kamata su je su bincika asusun su ga inda suke kashe kudin su idan dai dana su sake musu to kaga in sun yi wannan ba za a ce siyasa ba ne amma ba za su yi wannan ba sai siyasa ta taso kaga dole ne a ce siyasa ne kawo wannan saboda haka ne ya kamata su faɗi su rika lura ne da ko ina ma duka jihohin kowane gwamna a rika lura da asusun inda yake gashiwa da biyan albashi ba a yi haka ba sai siyasa ta taso to dole ne a faɗi gaskiya saboda haka ne gaskiyar magana ya kamata su canja su dubu kowa ma in hukunci ya kama ama kowa. Assalamu alaikum rabu mai kanwa da manja daukar da To madalla mun gode mala rabu mai kanwa. Na kan layi daga ina kake kira? Eh? Daga ina kake kira? Daga Kebbi State. To daga jihar Kebbi rage akwatin rediyon ka dan ina jin kai na a ciki. Ni ne masu. Rage akwatin rediyon ka tukunna. Kashe kashe. To da alamu baka ji mu sosai. To mun samu ni kira daga jihar Plateau. Waye daga Plateau? yawa assalamu alaikum alaikum salam yawa mai magana bala kwamanda ne daga cikin garin bukur jihar plateau to bala kwamanda muna sauraron ka yawa to gaskiya ni abin da na jinjina ma wannan hukuma ta efcc da take kai irin waɗannan abubuwa saboda ba maganan siyasa ba ke saboda daman akwai kashi a gindinsu kuma ita eh, shugaban efcc ya riga ya san da cewa duk waɗannan jihohin da ake wannan abun babu magana wai a ce wai siyasa a cikin abun daman an riga an san da cewa akwai matsaloli a gindinsu shi yasa daga an samu wannan dama sai a yi kokari a samu a ce an toshe wa'annan bankunan nasu ko kuma inda suke wannan to gaskiya ni na jinjina musu kuma na goyi bayan ko ba nan ba kowace jiha sai aka same ta da wannan abun a yi iya kokari a ga an dakatar da account su saboda account ne na talakawa amma bala komanda bala komanda kaji an ce an ce rufe wannan account din ko kuma ce wannan asusun ajiya na jihar ya shafi talakawa musamman ma'aikata me zaka ce game da haka eh to su talakawa da ma'aikata ya kamata su duba su gaba cutar su akai yi ba kuma ba wani abu aka musu ba ana so a gyara ni duk hakokin su yana nan gwamnati tana sani saboda in ba an yi hakan bane ba za a fuskanci inda kudaden talakawan wannan jiha suke tafiya ba ina goyon bayan haka radio eh, america Allah ya to mun gode bala komanda sai kuma jihar nasarawa waki magana da jihar nasarawa ah, eh, adamson ne daga jihar nasarawa to muna sauraron ka adamson a ah, ranka yi wallahi abin da aka yi na gaskiya akwai siyasa a ciki to me yasa ka ce haka eh domin ba daidai ba ne ce al'umma suna wahala ko ga eh, state da yawa nan ba sa iya biya albashi jama suna cikin wuya a zo a ce kuma sake rufe account na wani state ai abu zai kara muni da yawa to amma mun gode tun da sun gane cewa wani abu da suka shi ba shi nufin shi da nufi mai kyau bane sun bude wani sun bude wani sun sun mu kuma gode ina kuma gaya ma apc don allah in zai suna so mu ci gaba domin mu tsira tare mu ci komi tare don Allah su dinga nutsuwa domin ba yanzu na ana shirya ka zuwa nan zuwa can zuwa can ba. To ma'adalla, to mun gode kwarai Adamson daga jihar Nasarawa. Wake magana kan layi? To da alama na kan layi mun rasa. Yanzu mun sauke samu wani kira daga jihar Jigawa. Wake magana daga Jigawa? Ya baba Alhaji Guri ne. Wato wannan magana ne akan wannan hukuma tamu ta EFCC ta Najeriya. To baba Alhaji. muna jin daɗin wannan abin da wannan hukuma take yi magana ta gaskiya a najeriya akwai azzaluman shugabanni kuma idan ka tuna tun kafin a rufe wannan akawun na jihar benue ai gwamnan yana da matsala akwai albashin da bai biya ba tun kafin ma a rufe wannan akawun saboda ka rufe wannan akawun zai jawo a gane waye yake da laifi tsakanin shi da mutane saboda gaskiya hakan da aka yi yana da kyau a bincike shi waɗannan kuɗaɗe na al'umma ina ya kai su na baya sannan in ya so in ma za a saki mar akawun ɗinsa a saki amma mu ba ma goyon bayan sakin akawun ɗinsa a yanzu. to ma da babu alhaji daga jihar jigawa daga wayarka za mu rufe lauyoyin namu sai kuma allah kai mu gobe za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon maudu'i har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon na cewa karfe 4 da minti 20 biyu yanzu kuma lokaci ne na daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni Najeriya ta farfaɗo a fafutukar lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata 'yan kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar Faransa bayan da a yau ta yi galaba a kan kasar Haiti da ci ɗaya da nema. Rashidat Ajibade ita ce ta zurawa Najeriya kwallon da ta bata nasara ta hanyar finarti a minti na 36 na wasan. 'Yan matan na Najeriya dai sun sha kashi a hannun takwarorinsu na kasar Jamus a wasansu na farko a ranar Litinin da ta gabata. Wannan nasarar ta daga Najeriya zuwa matsayin ta biyu a rukuninsu na D tare da bambancin maki uku da jamus da ke saman rukunin kasar china ce ta uku da maki iri ɗaya da najeriya yayin da haiti take kasan rukunin ba maki ko ɗaya to sai dai a bangare ɗaya kasar ghana ta sha kashi ne karo na biyu a gasar inda holland ta doke ta da ci hudu da nema a jiya laraba lamarin da ya disashe fatan kasar na samun tsallakewa zuwa mataki na gaba kasar ta ghana wace ba ta da maki ko ɗaya a gasar ya zuwa yanzu za ta buga wasanta na ƙarshe ne na matakin rukuni-rukuni da kasar new zealand a ranar lahadi mai zuwa hukumar kwallon kafar turai ta fitar da sunayen 'yan wasan da ke takarar gwarzon dan wasan gaba da dan wasan tsakiya da dan wasan baya da kuma mai tsaron gida a kakar wasannin da ta gabata ta gasar zakarun turai cristiano ronaldo da lionel messi da kuma mohamed salah su ne ke takarar zakaran dan wasan gaba daga ƙungiyoyin real madrid da barcelona da kuma liverpool ronaldo ya zura kwallaye goma sha biyar ne a gasar da ta gabata messi ya zura biyar yayin da salah ya zura kwallaye goma a daidai lokacin da ake rufe kasuwar cefane 'yan wasa a yau alhamis kungiyar real madrid ta sami sayan mai tsaron gida na chelsea thibaut courtois lamarin da ya kai karshen zaman sa na tsawon shekaru bakwai a chelsea din kungiyar ta real madrid bata bayyana ko nawa ta sayi dan wasan ba wanda yake da sauran shekara daya a sa a chelsea to amma rahotanni na hasashen cewa cinikin zai kai kimanin fan miliyan 35 to sai dai tuni da chelsea din ta maye gurbinsa da mai tsaron gida na athletic bilbao kepa arizabalaga da kuɗi mafi tsada na mai tsaron gida a duniya har fan miliyan 72 wanda ya zarta adadin kuɗin da liverpool ta biya ga mai tsaron gida na roma allison a watan da ya gabata wato fan miliyan 66,800 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Fadar gwamnatin Amurka wato White House ta fitar da wani jawabi daga kausan murya da ke nuna rashin amincewa da rikici da cin zarafin bil'adama da ke faruwa a Nicaragua karkashin mulkin Daniel Ortega a matsayin mayar da martani ga masu zanga-zanga. masu zanga-zangar sun yanke shawarar bazama kan titina ne bayan sun gaji da yadda gwamnatin ortega ta shafa shekaru wajen aikata magudi a zaɓe makarkashiya ga dokokin nicaragua kuntatawa jama'a da 'yan adawa da ma gidajen yada labarai masu zaman kansu wannan ce ta sa jama'ar ƙasar ke kiran samun canji sanarwar ta ƙara da cewa wannan buƙatar ta so ta janyo rikicin da ba su yi tsammani ba inda aka samu rahoton mutuwar mutane fiye da 350 dubbai kuma suka samu raunuka da kuma tuhumar ɗaruruwan waɗanda aka laƙawa tuhumar ƙoƙarin tumɓuke gwamnati da aikata ta'addanci aka kuma ɗaure su ba tare da hukunci da kuma gana musu azaba. fadar white house ta kara da cewa shugaba ortega da mataimakinsa rosario murillo su ne ake kyakkyawan zaton sun ingiza aikata zaluncin da jami'an tsaron gwamnati ke yi wa jama'a kasar amurka tana tare da jama'ar nicaragua wanda ya hada da membobin jam'iyya sandinista waɗanda suke kira ga gyara a dimokuraɗiyyar ƙasarsu da kuma kawo ƙarshen rikicin gabatar da sahihin zaɓe cikin gaggawa ne kawai hanyar da za ta kawo ingantacciyar demokuraɗiyya a nicaragua amurka tana ba cocin katolika goyon baya wajen jagorantar sasantawa da tattauna yadda za a kawo ƙarshen rikicin sannan amurka tana kira ga jami'an gwamnatin ortega da ke da hannu a zargin cin zarafin dan adam da cin hanci da rashawa da su faɗi yadda suke kashe kudaden gwamnatin ƙasar an saka wa jami'an gwamnatin nicaragua uku da suka hada da francisco diaz fidel moreno da francisco lopez takunkumi a ƙarƙashin dokar da shugaban amurka ya bayar ta cin zarafin dan adam ta Magnitsky Human Rights Accountability Act. waɗannan mataki a cewar fadar white house so taɓa ne na yiwuwar wasu takunkumai idan aka ci gaba da cin zarafin ɗan adam da cin hanci da rashawa amurka ta soke da kuma ƙayyade izinin shigowa amurka ga jami'an gwamnatin nicaraguan da iyalansu a dalilin su ne suke da alhakin musgunawa masu zanga-zanga da 'yan sanda suke yi da ma masu unguwanni kasar amurka ta kara yanke cinikayya da daina ba da gudunmawa da kayan aiki ga jami'an tsaro don gudun kada su yi amfani da kayan wajen cin zarafin waɗansu kasar amurka ta ba da sanarwar ƙarin dala miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar don ci gaba da goyon bayan 'yanci da kawo sahihiyar demokuraɗiyya a nicaragua da ba da ƙwarin gwiwa ga ƙungiyoyin jama'a da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gidajen yada labarai masu zaman kansu waɗanda ke fuskantar barazana daga tsarin mulkin ortega fadar white house ta yi kira ga gwamnatin ortega da ta kawo ƙarshen takunkumin da take sakawa 'yan ƙasar a sanadiyar tashin hankula daga jami'an tsaro da gaggawa. sannan amurka za ta ci gaba da sa ido a halin da ake ciki a kasar da aiki da kasashen waje don hukunta waɗanda suke da hannu a tashe-tashen hankulan da ke faruwa wannan shine sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba da takaitattun labaran ba za mu iya kama takaitattun labaran ba amma dai a wannan lokaci za mu kulle shirye na namu malama a safina ta sodangi to da kuma daniel brand da ya taya na hada shirin da kuma gabatarwa da injiniya mu ne malam suleiman tarwali ibrahim jirame ke cewa mu na lafiya allah shi ba mu alherinsa